هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي السادوة وانا مسلاتي نا الإمام البخاري لكي نريد أنا جهر nan أو أنا a na laraba daren alkhamis yau sha uku ga watan sha'ban hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 wanda kuma ya zo daidai da goma ga watan biyar miladiya ta 2017 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilu sayyid min alkalimin tsayyib wallafar babban malamin nan shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abubakar ibn qayyim al-jawziya wanda ya rasu shekarar hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama tana da 751 wannan shine darasin mu na 55 da shida ko darasin mu na 56 a wannan littafi kuma har yanzu dai ibn al-qayyim yana nan kan batu game da fawaid wato fa'idoji amfanin da yake kunshi a cikin ambatan Allah subhanahu wa ta'ala yace al-thaniyatu wal khamsun fa'ida ta 52 anna majalis adh-dhikri majalis al-mala'ika فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس فليس من مجالس dunya lahum مجلس illa majlis illa مجلس يذكر Allahu ta'ala fihi malam ya ce majalisun zikiri inda ake ambatan Allah majalisan da ake ambatan Allah su ne majalisan mala'iku wato wuraren da ake ambatan Allah nan ne wuraren zaman mala'iku فليس من مجالس الدنيا لهم majalisun إلا مجلس يذكر ta'ala تعالى babu wani majalisi a duniya. da yake majalisi ne na mala'iku sai majalisin da ake ambatan Allah a cikinsa kama akhraja fi sahihain kamar yadda imam bukhari da imam muslim suka fitar a cikin ingantattun littafan su biyu min hadith al-a'mash an abi salih an abi huraira hadisin al-a'mash daga abu salih daga abu huraira قال yace قال رسول sallallahu alaihi wa عليه ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna lillahi mala'ikatan fudlan an kuttabin nasi lalle Allah yana da wasu mala'iku ƙari akan mala'ikun da suke rubuta ayyukan mutane ya na fi suna yawo a cikin a tituna yaltamisuna ahlaz zikiri suna neman masu ambatan Allah fa’iza wajadu kawman ya tsoron Allah ta’ala tanadau idan suka samu mutane zaune suna ambatan Allah sai su kirawo junansu halinmu ila hajjatikun ku taho ga bukatar ku ta samu kala fa yi hufuna hun bi ajini hatihim ilas sama’id duniya annabi ya ce sai su kewaye su da fuka-fukansu su tsiri har zuwa sama ta farko. a wani hadisi kamar yadda ya ce yana cikin sahihaini bukari da muslim suka fitar da shi ta hanyoyi daban-daban daga abu huraira ya kawo mana hanyar abu salih an Abu huraira banda ita akwai wasu hanyoyi akwai hanyar suhail akwai hanyar abu muawiya an Abu salih akwai hanyar suhail an abihi an Abu huraira da wasu hanyoyin daban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ba mu labarin abinda ba mu sani ba dangane da mala'iku da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta ya ba su ayyuka daban-daban kowane mala'ika ko waɗannan naujinsi na mala'iku ko abin a tari na mala'iku akwai aikin da aka ba su to cikin mala'iku akwai waɗanda Allah ya halitta inna lillahi mala'ikatan fudlan an kuttabin nasu wannan kalmar ko jumlar fudlan an kutabin nas babu ita a cikin sayar bukhari ta zo a cikin sayar muslim amma babu ita a sayar bukhari fudlan an kutabin nas wanda suke ƙari ne ɗoriya ne akan mala'iku da suke tare da mutane suna rubuta ayyukan bayi da Allah ya ce kiraman katibi na ya alamu da ma ta falo Allah ya ce mala'iku ne waɗanda suke da karamci kuma marubuta ne suna sanar da abin da kuke aikatawa da su suke tsara da mutane suna rubuta ayyukansu ma yalfizu min qawlin illa dai raqibun atid to banda waɗannan mala'iku da suke tare da mutum banda kuma mala'ikun da suke ba shi kariya da lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah to banda waɗannan su ma to akwai kuma wasu mala'ikun ƙari ba masu rubutawa ba ne ba masu tsaro ba ne su aikinsu ya tsoho na fituruk suna yawo ne a hanyoyi kwararo-kwararo hanya-hanya suna bin wato titi titi suna duddubawa yaltamisuna ahlal zikiri suna neman masu ambatan Allah wata ruwaya tatabba'una ahlal zikri ko tatabba'una majalisar zikir suna bibiyar inda za su ga mutane zaune suna ambatan Allah suna tasbihi ko suna takbiri ko suna tahmidi ko suna karatun alkur'ani فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا yayin da suka ga suka samu mutanen da suke ambatan Allah sai su kirawo junansu halummu ila hajatikum ku tattaro zuwa ga bukatar ku ma'ana ku zo ga bukatar ku ta samu ga waɗanda kuke nema sai su zo wannan guri sai su zauna fa yahuffunahum bi ajnihatihim su kewaye wannan mutane da ke zaune suna ambatan Allah kewaye su da fuka-fukansu ila sama'id duniya wato su yi tsiri har fukafukan nan su har zuwa sama ta kusa to sama ta farko wanda aka sani fiffiken mala'ika ɗaya zai iya tokare sama ta farko kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga mala'ika jibril lahu 600 janah saddan bi janahi ma bayna as-sama'i wal ardh mala'ika jibril ya gani da fukafukai 600 kowane fuffuke ya tokare sama zuwa daga ƙasa zuwa sama to haka za su tsiri su tsaya su kewaye wannan guri domin su ba wa masu ambatan allah kariya kala fa yas'aluhum rabbuhum ta'ala bayan sun gama zama wannan guri an watsi su ma sai su koma sama tunda sama nan ne matattaran mala'iku sama nan ne Allah subhanahu wata'ala ya halitta don tattarar mala'iku saboda ko da wani aiki suka yi daga nan to sama suke tafiya suka yi in rai ne suka ɗauka in ba mene ne daga sama su yi kawo kasa ko da kasa su yi sama to sun suka koma fa tsaluhun rabbuhun wa huwa a'lamu bihin sai ubangijin su ya tambaye su kuma ya fi su sani ba wai dan bai sani ba zai tambaye su ya ji ansar da za su ba shi. ba ya kodo ibadi mai kuka baro bayina suna fada da suka bari suna ambato kalo sai su ce ya kuluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yasjudunaka wa yumajjidunaka mun baro su suna fadar wato suna tasbihin suna tsarkake ka suna maka kabbara suna maka hamdala suna kuma girmama ka suna subhanallahi allahu akbar alhamdulillah da kuma sauran yabo ga Allah yumajjidunaka shine as-sana'u ala Allah su yabi Allah da sunayensa mafiya kyau kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Huraira da yake faɗar. yadda Allah ya cewa ya raba sallah tsakanin shi da bawansa ce idan ya ce alhamdulillah ya ce hamida ne abdi alhamdulillahi rabbi alamin in ya ce arrahmanir rahim ya ce asna alayya abdi in ya ce maliki yawmiddin ya ce majjadani abdi saboda ambatan Allah da sifofinsa na isa na kamala shine tamjidi na ubangiji shi ne girmama ubangiji saboda haka sai su faɗi cewa sun same su suna wannan akwai ruwayar da suna karanta ya luna kalam Allah suna karanta littafin Allah duk yana daga ciki suna tasbihi suna tahmini, subhanallah ko alhamdulillah ko Allahu akbar ko la ilaha illallah ko la haula wala quwwata illa billah wannan shine abin da muka samu suna yi malamai suka ce Allah ya musu wannan tambayar ishara kamar yana musu suna musu lokacin da Allah subhanahu wataala ce inni ja'ilun fil ardi khalifa قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم لوكتين دا الله يتي زي هالكين wanda zai mai ƙasa shi ne annabi adam alaihissalam mala'iku suka ce a tajalu fiha mai yusidu fiha yanzu za ka sanya wanda zai yi barna a cikin ƙasa wa yasfiku dima ya zubar da jini wa nahnu nusabbihu hambika alhalin gashi muna tsarkake ka tare da gode maka wa nuqaddisu laka kuma muna tsarkake ka qala inni a'lamu ma ta ta'lamu ce na san abin da baku sani ba to yanzu ga shi kun ga abin da ba ku sani din ba ko da kanku kun je kun ga ashe maganar da kuka yi na cewa ku ne wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak shi yanzu su ma waɗanda kuke zaton kawai barna za su yi a bayan ƙasa shi nan kun je kun jiyo ku da bakin ku kuna faɗa yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka kaga maganar cewa za a sanya dan adam ya yi tabarna a bayan kasa ku ne ba ku sani ba a cikin dan adam a waɗanda zan zaɓa ku da kanku yanzu gashi kun kawo shaida haka Allah ya san abin da bayansa suke yi amma bari ya tambayi su mala'ikun bai suka gani su da kansu suka ce mun ga suna tsarkake ka yusabbihu naka bayan da suna zaton su ka irin za su yi tasbihi to gashi dan adam ma to a nuna musu cewa to waɗannan idan ku halitta ce da Allah subhanahu wata'ala ya sanya bautar Allah a tare da ku kamar numfashi bai sa muku wani abu na sha'awa ba bai sa muku wani abu na san duniya ba bai ba wa shaidan iko a kanku ba kuna tasbihi kuna gode mun kuna kabbara kuna tsarkake ni to ga wannan halitta ce da Allah subhanahu wata'ala ya sa mata sha'awa ya sa mata san zuciya ya sanya shaidanu suna ta daddabdala a kanta amma duk da haka ta murkushe waɗannan abubuwa tana barkake ni sauraka waɗannan sun cancanci yabo idan har ku kun yi wannan kuna ganin abu ne to waɗannan suna da abubuwan da za su sa su su bautattawa saboda suna tare da ƙalubale iri-iri amma duk da haka ku da kanku kun je kun same su suna yin wannan ibada da kuke to wannan malamai suka ce a ciki akwai ishara hannunka mai sanda da ubangiji yake musu shi yasa ya tambaye su ce yas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bih Allah ya san abin da bayan suke amma ya ce me kuka gani sai ya kulu hal ra'auni Allah sai ce sun ganni mana sun gani da kwayar idan su sun yi ido biyu da ni sai quluna la wallahi ma ra'auka mala'iku ce a a wallahi ba su ganka ba wallahi ba su ganka ba qala fa yaqulu sai Allah ya ce wa kaifa laura auni. to ya kuke tsammanin da sun ganni kuma fa Kala annabi ya ce fa yaquluna sai su ce laura auka kanu a shadda laka ibadatan da sun ganka sai sun fi bauta maka fiye da yadda suke yanzu wa a shadda laka tahmidan sai sun fi gode maka fiye da haka sun fi banka da girmama ka fiye da yadda suke wa tamjidan da girmama ka wa aksara laka tasbihan sun fi maka tasbihi fiye da yadda suke wannan yana nuna a nan duniya ba wanda zai ga Allah ibn hajar al-asqalani yake cewa wannan raddi ne ga zanadika wanda suke yake cewa shi ya ga Allah a nan ga shi Allah subhanahu wata'ala ya tambayi mala'iku a cikin bayan nan nawa da suke min irin wannan ibadar da kuka zo kuna yaba musu a cikinsu akwai wanda ya gani suka ce ba su ganin ka ba ce da sun gani da sun sun bauta min fiye da haka kaga wanda yana tabbatar da abinda imam muslim ya ruwaito innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu annabi yace ba fa za ku ga ubangijin ku har sai kun mutu to sai ranar ranar gobe kiyama anan ne Allah subhanahu wataala yake bayyana kansa ga muminai ba ga kowa da kowa ba ga muminai wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira ko wasu fuskokin a wannan ranar masu haske ne masu ni'ima ne kuma masu duba ne zuwa ga Ubangiji. saboda haka a lahira ne ake ganin abin nan shi yasa Allah ce yawma izin a wannan ranar ta lahira a ranar ne ake ganin ubangiji annabi ya ce ba za ku ga ubangiji ba har sai kun mutu shi yasa annabi Musa da ya ji daɗin maganar ubangiji sai ya so ina ma ya gan shi rabbi arini anzur ilai qala lan tarani sai Allah ka bar ni in ganka ce ba za ka taba gani na ba shine ma'anar lan tarani ba za ka taba gani na ba to idan annabi Musa alaihi salam wanda ya zama nabiyyu mukallaf ba kowane annabi bane Allah ya magana da shi ya ji sautin ubangiji sai annabi Musa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi Adam su kadai ne annabawan da Allah ya magana da su suka ji maganar Allah an tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallam shin annabi adam annabi ne Ya yace nabiyyun mukallam annabi ne da Allah ya magana da shi saboda annabi ne da Allah ya magana da shi to annabi Musa alaihi salam yana daga cikin su Allah subhanahu wata'ala ya zaɓe shi yayi magana shi idza ala nasi bi risalati wa bi kalami na zaɓe ka ga mutane da magana da sakona da kuma magana amma duk da haka ga abinda Allah ya gaya masa lan tarani hadisin Abu Zar mun wuce shi a baya nurun anna ura haske ta ina zan gan shi saboda wanda yake da wanda suke da'awar cewa suna ganin Allah ƙoro ƙoro wannan zindiƙanci ne a duniya mutum ya ce ya hatta ma'aiki da aka yi isra'i da shi aka fi ma'iraji da shi aka fita da shi daga alamun shahada aka fita da shi daga nan duniya irin tamu aka wuce sama ta bakwai da shi ila sidratul muntaha aka kai inda jibril ma ba zai kara gaba ba shi kansa ana saɓani shin ya ga Allah ko gabin shi shi kansa ba a yi ittifaki kan cewa ya ga Allah ba amma wani ba inda ya je yana nan ko bai ne ba da shi amma kuma ya ce shi ya ga Allah eh ka duba fa ka gani wannan shine karshe a manzanni a halitta duka hatta shi kansa mala'ika jibrilu akwai inda ya tsaya annabi ya kara gaba amma ana maganar to ya ganshi ko bai ganshi ba wani kuma kawai ya zo ci shi a nan duniya suka haɗu a nan alamun shahadati kuma a zo a yadda da shi to shi yasa ibnu hazar ya kira su zanadika masu yi wa addini zagon ƙasa ne shi ne aka kwana biya ce shi ne allan ma eh shi nan aka kwana biya ce shi allah ya yi hululi a cikinsa ya zama allah shi to shi ne allah yake cewa mala'iku wa kaifa law auni, me kuke zaton da sun gani saboda ganin ubangiji shine karshen ni'ima da Allah zai ba bayan sa karshen ni'ima da za su samu bayan Allah ce lil ladina ahsanu husna wa ziyada nasar ziyada din ce an-nazaru ila wajhi Allah ganin Allah shi yasa lokacin da yan aljanna za su shiga aljanna Allah ya sa mala'iku mala'ika yayi shela shin an ba ku abin da kuke bukata ba mutane su ce an ba mu kuna bukatar kari suka ce wani kari kuma mun samu aljanna an kowar da mu daga fada wuta da man zuhziya an nari wa udkhila aljanna ta faqad faz ba mu shiga wuta ba ga mu a aljanna ai mun gama samun rabauta Allah ce a gaya musu akwai saura suna ga wato wani saura duk wannan dai ni'imar a ce ba ta isa ba to me za a ba su to shi ne Allah sai bayyana musu kansa to anan ne za su gani ni'imar da ba su taɓa jinsa ba daɗin da ba su taɓa jinsa ba to shi ne a nan Allah yake cewa mala'iku to ba su ganni ba ma suna yin irin wannan bautar ina kuma a ce sun gani قال فيقول ما يسألوني me suke roƙona me kuka ji suna roƙo suke so a nasalu na janna. suna roƙonka aljanna a ashe kaga wato walittaka ba ta hana ka roƙi aljanna wannan shi ne ma abin da za a yaba mutum da shi ka roƙi Allah aljanna annabawa sun roƙi aljanna wa ja'alni min warasati jannatin na'im annabi ibrahim alaihi salam khalilur rahman a matakan annabawa shine na biyu daga annabi sallallahu alaihi wasallam a daraja sai shi su kadai ne Allah subhanahu wata'ala ya ba su mataki soyayya ta hulla ake ce masa khalilullah khalilur rahman اتخذ الله ابراهيم خليلا su biyu ne Allah ya mutu wannan matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama da shi annabi ibrahim hulla ita ce ƙarshen soyayya daga ita kuma an gama magana babu wani abu soyayya bayan kulla to Allah ya ba wa annabi soyayya ta irin wannan ya ba wa annabi Ibrahim irin wannan soyayya to amma shi kansa annabi Ibrahim alaihi salam roƙon Allah yake ba shi aljanna shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam roƙon Allah yake ya bashi aljanna addu'ar da Anas yace ita da annabi a gurin tawafi yana yawan fada musamman idan ya zo tsakanin tsakanin ar-rukunul yamani da hajarul aswad shine rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban hadithun mu'az da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan dan saurayi da yake tambayar sa da yake cewa mu'az yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam la afhamu dandanataka wala dandanata mu'az ban gane me kake rada wa mu'az me yake rada maka ya ga suna magana uskus ya ce shi bai zana uskus ɗinsu ba sai annabi ya tambaye shi in ka tashi sallah ya kake ya ce yana karanta fatiha yana roƙon allah aljanna yana neman tsarinsa daga wuta annabi ya ce haula hannu dande mu ma kuskus ɗin da muke kenan wato shi yake cewa ya kula dai ana wasu addu'o'i to amma bai san me ake roƙa ba ya ga annabi in yana sallah cikin tahiyya yana roƙon wani abu in eh, mu'azu amma bai san me yake suke cewa ba yace kai me kike cewa ya faɗi ai shi yana roƙon aljanna yace to mu ba ita muke roƙo to kaga kuma wani zo ce in ka zama wali baka bukata aljannar Allah baka bukata aljannar kuma a ce wannan yabo ne ake yi wa Allah ka ce kai in dan ta aljanna sani ya rike kayansa baka su ni a rediyo na ji a rediyo a rediyo wani malami yana yana wannan karatu ya ce da kokawa ake shigar da su aljanna waɗannan waliyan da kokawa suna ba sa so ana jan su ana suna turjewa wala ya da karfi karfin ya ake sasa to abinda annabi ibrahim ya ce yana so annabi sallallahu alaihi wasallam yana so waɗannan su ne ƙarshen annabawa suka ce suna so wanda bai rage musu daraja ba sai kara musu daraja da ya a gurin Allah wani kuma ya ce a shi saboda tsananin san da yake wa Allah baya bukata aljanna sa baya tsoron wutarsa ce in dan dan wutarsa ne to ba zai bauta masa ba in dan tsoron wutarsa ne in dan kwaɗayin aljansa ne ba zai bauta masa ba kuma ya zama abin yabo wannan ba abin yabo ba ne in abin yabo ne annaba za a fara samu tare da su amma ba a samu wannan tare da su ba alkur'ani cike yake da kwadaitar da mu aljanna da tsoratar da mu da wuta an ta tsoratar da mu da wuta an yi ta kwadaitar da mu aljanna ana ta mana albishir ana ta cewa ku yi gaggawa ma ko ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh ku taho ku taho ku taho ga aljanna wani kuma ya zai ce wa Allah in dan aljanna ka ne ni ba na so rike kayanka a akwai wulakanci ko wani mai mutunci ne a ka ya ce ga wani abu na kyauta saboda kaunar da nake maka bara in maka kyauta kace, in dan kyautar ka ci rike ai baka kyauta masa ba eh baka kyauta masa ba to bare Allah kuma a rika faɗar wannan a matsayin yabo ga wasu mutane to ka duba dai anan a ma'arifin yabo ne ake ambatar waɗannan bayan Allah ce mai ka samu suna roƙon Allah ce ma ya tsaluna ni ma ya tsaluna suke roƙona ce tsaluna kal janna aljanna suke roƙonka ce fa hal fa yaqulu wa Allah ya ce sun ganta yaqulu fa yaqulu yaquluna sai mala'iku su ce la wallahi ya rab mun rantse da Allah ma ra'awha ba su ganta ba kala annabi ya ce fa ya yaqulu sai Allah ya ce fa kaifa law annahum ra'awha to yaya da a ce sun ganta fa da sun ganta ya kake zaton bautar allah zai zama wannan yasa malamai suka ce duk yadda aka sifanta mana aljanna to ba a gama sifanta mana ita ba duk sifar da ta zo a alkur'ani da hadisi na aljanna an dai matso mana ita kusa da fahimtar mu ne amma ba a gama mana bayanin ta ba sai mun gani da idan kaga waɗannan ana karanta musu ƙur'ani suna karanta ƙur'ani suna ganin sifofin aljanna da abin da ta ƙunsa na jin daɗi amma Allah ya ce ina kuma da sun ganta mana da sun ganta sai sun ga abin da ba su taɓa yin tsammanin akwai shi ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun babu wata rai da ta san abin aka tanadar musu na farin ciki ana babu wanda zai iya ce maka ga abin iya ƙarshen abin aka tanadar musu na farin ciki sakamakon aikin da suke yi annabi ce inna fil jannati ma la a aljanna akwai abin da ido ba taba gani ba kunne bai taba ji ba kai bai taba ɗarsuwa ba akan zuciyar wani tunanin sama baka taba yin ba za ka je ka iske shi aljanna to ina a ce ka gani to shi ne Allah ya ce ina da sun ganta to ya kake da san za su qala yaquluna sai mala'ikus ce law annahum Kano, kanu ashadda alaiha hirsan وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة دا أتي سنغنتا دا سنكسنتي أشد عليها حرصا سنفقوا فلنتا سنفقوا نيمنتا سنفقوا بقاتتا kwaɗayin da za su yi mata siyafi na ko wanda suke yi neman da za su yi aljanna siyafi wanda suke yi yanzu qala fa yaquluna fa mimma yata'awwazun tambaye su to me suke neman tsari tsarin me suke nema Kala yaquluna minan nar ke muna neman tsari daga wuta to kaga wannan daman shine duk mumini a bashi aljanna a tsare shi daga wuta atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar faman dukh zuh zuhziha 'anil nar wa udkhila al jannata faqad a shigar da shi aljanna a kawar da shi fadawa wuta to ya gama rabauta ya hai to suna roƙon aljanna suna neman tsari daga wuta bawa yana neman abubuwan nan guda biyu ya roƙi aljanna ya nemi allah tsare shi daga wuta domin samun gidan aljanna ba shi yake nuna ka daga wuta ba saboda akwai wanda suke ratsi su fara bi ta wuta sannan a zo aljanna daga ƙarshe to ka gama za ka so haka ba ka so kawai kai tsaye ba transit ba ka yi transit a wuta ba kai tsaye kawai daga an gama hisabi sai aljanna sauraka akwai wanda za su shiga aljanna ba duk mumini duk wanda ya mutu akwai misalu zarratin min imanin fi qalbihi zai shiga aljanna duk wanda ya mutu akwai kwatankwacin kwayar komayya na imani a zuciyarsa dan aljanna amma ba wai lalle kan tsaye aljanna ya tafi ba sai da aka shigar da shi wuta aka tsarkake shi aka tsabtace shi aka wanke shi sannan aka yi shi aljanna to wannan wanke wace ba a su ka wanke kanka tun daga nan duniya ta hanyar tuba da yi wa Allah biyayya akwai waɗanda za a fito da su daga wuta lam ya'lam lam ya'malu khairan qattu ba su taɓa wani aikin alheri ba sai aikin tsiya amma dai muminai ne ko ba su kafirta ba ba sai aikin kafirci ba amma dai duk tsiya ta sun yi to za a fito da su daga wuta baƙaƙe irin kamar gawayi sannan sai a shigar da su naharul hayat wata ƙoramar rayuwa wacce naharul hayat sai a wanke su sai su dawo zama sun yi kyau kyau da ba a taɓa ganin irin shi ba to su ne in an shigar da su aljanna yan aljanna su rika kiran su jahannami yuna sai ga yan jahannaman nan ga yan jahannama kamar yadda ke dan gudun hijira to ga dan jahannama to jahannamiyu ne za a rika kiran saboda daga jahannama aka shigo da su to shi yasa in ka roki aljanna sai ka ce Allah tsare ka daga wuta saboda ba baka aljanna ne tsira ba shi yasa aka hada su guri faman udkhila aljannata faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata dan wataƙila ka ce to ai inda an kawar da shi daga wuta ko an shigar da shi aljanna ai an kawar da shi daga wuta a'a yana iya shiga aljanna amma bayan ya shiga wuta haka suna neman tsari daga wuta haka Allah subhanahu ta'ala ya halicci wuta don ta zama tsoratarwa ga mumini ta zama tsoratarwa ga bayansa to amma ita ma aka samu suna yin mata shakiyanci ce su indan wutarsa ne to ya kona ko wanda ba ce zai baza babbar rigarsa akan wutar ya ce ya ga wanda za a sa a ciki duk wanda mala'iku suka zo za su sa da shi ce kai ku tafi ku koma da shi aljanna ya ce tanti zai yi akan gaban wuta suna jingina wannan zuwa ga abu ya zai basbami duk da wasu malamai sun ce karya suke masa suna jingina masa cewa zai kafa tantinsa a kan wuta ya ce zai ga wanda za a sa wutar to kaga wanda duk izgili ne izgili ne ake wa Allah abinda annabawa suka nemi tsarinta bayan Allah na kware suka nemi tsarinta wani yazo ya ce shi ba ya tsoronta ƙarya yake bai danta ba shi yasa malam eh, shi yasa anan Allah yake cewa wahal ra'auha sun ga wutar ne ya kuluna kala ya kuluna annabi ce sai mala'iku su ce la wallahi ya rabbi ma ra'auha mun rantse da Allah ya ubangiji mu wasu ganta ba qala yaqulu fa kaifa law ra'auha annabi ce sai Allah ya ce to ina kuma da sun ganta to kaga ashe duk yadda aka sifanta mana wuta a alqur'ani da sunna to ta haka ta fi yadda kake zaton an sifanta maka ita da zafinta da tiririnta da babbakata to inda in ka ganta sai ka ga cewa ashe kai baka ma santa ba to shi ne anan yake cewa ina kuma da a ce sun ganta kala ya kulu na laura auha kanu a shadda min firaran wa a shadda laha makafata ci aida sun ganta da yadda za su guje ta sai ya fi haka da yadda za su tsoranta sai ya fi haka kala annabi ya ce ya ƙuri sai Allah ce fa ushidukum anni qad ghafartu lahu to na kafa ku shaida cewa na gafarta musu na gafarta musu kala fa ya kolo malakun minal mala'ika sai wani cikin mala'iku ya ce Allah akwai magana ɗaya an ce da an gafarta musu sai ce fihim fulanun laisa minhum inda ma ja'a li akwai wani wanda shi ba ambatan Allah ya kashi ba bukata ce ta kashi yana jiran wani ne zai karɓi sa ko bashi sai yake bin sa ka ce ai yana can yana sallah ko yana sai ya dan zauna gefe shi bukatar suke ta kashi gaskiya mala'ika ce to akwai wani fa a faɗi sunan shi akwai wani shi mun kula ba bukata ce ta kashi ya zo neman wani ne aka ce yana can masallaci sai ya shigo yana jiran sa kuma ga shi ka ce duk ka gafarta musu shi fa a sani ba a fariya ba ciki shi wannan mala'ikan adalci so ai shi ko Allah falala yake kala sai Allah ce humul julasa su ne abokan zama la yashqa bihim jalisuhum mai zama da su baya cewa baya tun da dai ya zauna da su kawai ya rabauta shi ba a wasu wa humul qawm su ne mutanen da zama da su ba a asara sauraka ko ka zauna da su shi yasa zama da mutanen kirki kamar da annabi ya a aljalisu salih ce kamar ka zauna da mai sai da turare ne ko dai ya san maka ko ka saya ko ka ji ƙanshin, ko ya san maka ya ce kawo hannunka ya dan diga maka ka san suna yin haka ya dan diga maka dan in ka ji kanshin ka ce nawa ne to kaga ya san maka dai ko kuma kana da kudin ka saya ko da ya ki san maka ka ji sha'awar ka saya ka saya ko kuma bai san maka ba baka saya ba kanshin ya bugo ka ji shi kaga babu dai inda zaka yi asara zama da shi to haka zama da mutanen kirki yake kamar da zama da mutanen banza shi ma yake da ta mugun tasiri sun ce kamar kana ta kirin kamar mai busar zigazigi ne ko dai ya kona ka ko ka ji kaurin abin da yake abin wato ba za dai shi ma ka tashi haka nan lafiya ba eh ko ya kona ka saboda haka ake son zama da mutanen kirki ka zauna da mutanen kirki Allah ya ga annabinsa wasu bir nafsaka ma allazi ne da una rabban bil gadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinata al hayat ad dunya ka duba annabi Allah ya ce ka hakuri ka zauna da su annabi kansa ya ce ka yi da mutanen kirki wala ta'du aynaka an kada idan kai ya tsallake su ka tafi ka hango wasu a ka tsaya ka haƙuri ka yi haƙuri da zama da su saboda ka aljulasa a sulaha zama da mutanen kirki riba ce to shi yasa a nan da mala'ikan ya yi kawo wannan ishu din cewa akwai fa wani shi fa ba karatu ya zo ba wani ya biyo sun zama hada <laughs> kawai abin da ya kashi eh, yana bin shi bashi ko ya zo neman a taimaka mata eh? in duka bin ya kawo shi ba matsala ya ce za mu haɗa ce nima ina zuwa ga ba matsala ta فهذا من بركتهم على نفوسهم ابن القيم ce to wannan albarkar su ce yana daga cikin albarkar su ga kawunan su wa ala jalisihim da mai zama da su falahum nasibun min qawlihi ta'ala sun samu wani kaso rabo daga fadar Allah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu nabi isa alaihi salam Allah ya sanya ni mai albarka a duk inda nake fa hakaza almu'minu mubarakun aina ma halla wal fajiru mash'um aina ma to haka mu'mini yake duk inda yake aina halla duk inda ya sauka albarka ce tare da shi mumini haka yake duk inda ya sauka to zaka ga da albarka sai yake sauka fajiri shi kuma shi umini duk inda ya sauka da tsayasa yake sauka Allah ka kiyaye shi bala yace fa majalisu zikiri majalisul malaika ba ka majalisan da ake ambatan Allah majalisai ne na mala'iku wa majalisul gaflati majalisul shayatin majalisi kuma na gafala wato inda ake zama babu ambatan Allah a ciki to matattara ce ta shaidani baka dukkan wani guri wani majalisi ko wata daba-daba ko wata majalisa da za a taru ba Allah to nan ne gurin dabdala shaidani kuma nan za su baje koli sai sa lokaci kafin ka ce mai sai ka ga an fara dambe an fara doke-doke shaidanin sun zuga su alam tara anna arsalna shayatin ala kafirin ta azza hadari ne ta su ko uska ce to shi yasa kai kokari ka samu kanka cikin mutanen kirki wa kullum mudafun ila shaklihi wa ashbahi kowa ana hada shi da irin sani da kamanninsa to dai wanda ka gani yana tafiya ne da dan uwansa abokin hadinsa saboda haka idan mutumin kirki ne na tafiya tare da mala'iku su ne abokan haɗinsa idan mutumin banza ne tare da shaidanu su ne abokan haɗinsa to yi ƙoƙari ya zama na abokan haɗinka su ne mala'iku ba shaidanu ba wa kullum ri'in yasiru ila ma sibu ko sibu yake a wajenka a wajena yasiru duk dai zai bada ma'ana yasiru yana komawa zuwa ga wanda ya dace da shi ko yasbu yana karkata zuwa ga wanda ya dace da shi wanda suka yi kama inna tsayura ala ashkali ya taqaw sai tsuntsaye zaka ga zaka ga wani tsuntsu ya shiga cikin tawagar da ba ta shi ba kowane tsuntsu yana yawo ne da tawagarsa saboda haka ka zama tawagar da kake yawo da ita kake tafiya cikin ta tawagar waɗannan mutane waɗannan bayi na Allah في الثالثة والخمسون أن الله عز وجل يباهي بالذاكرين ملائكته فإذا تهم سند أكو شيء الله ميقرما دبوايا yana alfahari wa mala'ikunsa yana alfahari da waɗannan masu ambatansa ga mala'ikunsa kama rawa muslimun fi sahihi kamar yadda muslim ya ruwaito hadisi a cikin ingantaccen littafinsa an abi sa'id al daga abu sa'id al-khudri qala yace kharaja ma'awiyah ala halqatin fil masjid muawiya ibn abi sufyan ya fito ya samu wani majalisi a cikin masallaci wasu mutane a zaune a masallaci kala sai ya ce ma a jilasa kuma kuka zauna a masallaci kuna yi kala jalas na Allah ta'ala mun zauna ne muna ambatan Allah kala allahu ko allahi kun rantse da allah ma ajlasa kum illa zaka ba abin da ya zaunar da ku sai wannan kalu wallahi ma ajlasana illa za Ka ce wallahi mun rantsi da Allah wannan ne ya zaunar da mu kala sai yace amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum ya ce ni ba me muku rantse ba saboda ina tuhumar ku da ƙarya wa ma kana ahadun bi manzilati min rasulillahi sallallahu alaihi sallama aqalla anhu hadithan minni yace babu wani wanda ɗaya daga cikin sahabbai wanda yake da matsayi yanda yake da irin matsayina a gurin manzon Allah sallallahu alaihi sallama. da yake da karancin hadisai kamar ni wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma kuma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi ya fito ga wasu jama'a wasu majalisi na sahabbansa suna zaune fa qala sai yace ma ajlasakum me kuka zauna nan kuna yi qala jalasna nadhkurullaha ta'ala suka ce mun zauna nan muna ambatan Allah wa nahmaduhu ala ma hadana lil islam muna gode masa a bisa shiryar da mu da ya yi zuwa ga musulunci wa man bihi alaina ya yi mana baiwar shiga musulunci kala annabi ya ce allahi ma kum illa zaka za ku rantse da allah abin da ya zaunar da ku kenan kalu suka ce wallahi ma ajlasana illa zaka ce wallahi ba abin da ya zaunar da mu sai wannan kala sai annabi ya ce amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum ce to ni ba na nemi ku rantse bane dan ina tuhumar ku da ƙarya walakinahu atani jibrilu ce abinda ya faru jibrilu ne ya zo mu fa akhbarani yace da ni anna ta'ala yubahi bikumul mala'ika Allah yana alfahari da ku a gurin mala'ika to kaga wannan hadisi yana cikin sai muslim yana cikin musnad eh, jami'u tirmidhi musnad imam ahmad malamai da yawa sun fitar da shi nasa'i a cikin sunan ya fitar da shi annabi sallallahu alaihi wasallama a farko muawiya ibnu abi sufyan ya fito sai ya ga wasu a zaune a masallaci sai yake tambaye su me ya zaunar da su suka ce ambatan Allah suke yi wannan tambayar da ya yi musu da ansar da suka bashi yana nuna mana cewa suna ambatan Allah ne a natse a ɓoye ƙudu rabbakum tazarru'an wa kufiya wa khifatan wa dunal jahri min alqawli ba daga miliya suke ba inda suna daga miliya ai ba bukatar tambaya inda a ce wani kwakwazo suke yi dangane nesa ma zai san me suke yi to amma da yake zama ne wannan ya zo wannan ya zo an zauna ko dai ana tattaunawa suna muzakarar alkur'ani a junansu ko kuma a'a wani yana sallah wani yana tasbihi wani yana ambatan Allah wasu suna tuna abin da ya faru a baya lokacin da suna jahiliya kafin Allah ya ya nuna musu musulunci da shirye su suna yi wa Allah godiya akan wannan wannan duk ambatan Allah ne to kaga wanda zai zo ya ga mutane a masallaci zai buƙaci ya san me suke yi irin wannan amma da a ce wani abu suke yi da sauti daya da miliya daya da daga sauti to ba ya buƙatar sai an tambaye su me suke yi to shi ne sai ya tambaye su me ya zaunar da su suka ce ambatan Allah suke yi to sai ya nemi su rantsi ambatan Allah ya zaunar da su nan ko dai wani abu suke ba wannan ba ya zo kawai zafi ne furo shi ya zo ya sha iska kawai ya dan kunna fanka ya yi bacci kaga shi ba abin da ya shigo yi kenan ba ko ko a'a ya rasa inda zai je kawai ya ce bara ya zo zauna nan ko wani yake jira yana jiran wani ne kawai ya shigo ya ce bara ya zauna a masallaci jira shi saboda ba inuwa <laughs> waɗannan abin da ya zaunar da su ke na ambatan Allah ya ce za ku rantse da Allah abin da ya zaunar da ku sai wannan suka ce wallahi ba abin da ya zaunar da mu sai wannan to mu'awiya sai ya yi wa mutanen da ya samu a masallaci irin wannan tambayar ƙarshe ya ce ba tuhumar ku nake yi ba kan ku ɗauka ko ina shakkar cewa ko ba mutanen kirki ba ne ko kuma a'a da kuka ce matan Allah ne ya zaunar da ku ban yadda ba na ce sai kun rantse don ina daukan kuma karyata ce ba haka bane ce haka ta faru ta faru gare mu annabi ya fito ya samu halka a zaune a masallaci ya musu irin tambayar da na muku sun ba shi irin ansar da suka ba da kuka bani ya kuma ne musu rantse kuma sun rantse karshe ya ce ba tuhumar su yake ba albishir zai musu jibril ya zo ya gaya masa cewa mutanen nan da ke zaune a masallaci suna ambatan Allah <coughs> Allah yana alfahari da su a gurin mala'iku wannan shine ma'anar fa zakara ne fi mala'in zakartu fi mala'in khairin min mala'i mun wuce wannan hadisi hadisi Abu Huraira wanda dai ya ambace ni a cikin wasu jama'a to ni ina da jama'a da ta fi tashi zan ambace shi a cikin ya yaba Allah a cikin wata jama'a to ni kuma zan yabe shi a cikin mala'iku to Allah yana alfahari da su wannan alfaharin yana nuna yadda suke da matsayi a gurin Allah yana nuna yadda Allah yake son su shine yace fa hadhihi al-mubahatu min ar-rabb tabaaraka wa ta'ala dalilun ala sharafi adh-dhikri indahu wa mahabbatihi lahu wa anna lahu maziyatan ala ghayrihi min al-a'mali ta ce to wannan alfahari da yake yi da su wannan dalili ne da yake nuna girman sha'anin ambatan Allah a wajensa da sanda yake yi wa ambatansa kuma wa anna lahu maziyatan ala ghairihi min al kuma ambatan Allah yana da wani fifikon daraja da sauran ayyuka ba su da shi da haka wanda zai ambaci Allah Allah zai alfahari da shi a gurin mala'iku ya yabe shi a cikin dandazon mala'iku to wannan ita kadai ta isa ta nuna maka darajar ambatan Allah ta kwadaitar da kai san shiga cikin masu ambatan Allah da yawa Allah subhanahu wata'ala ka sa mu cikin su lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh